assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa yau ma ni ne naku abu ahmad din nan da ya saba zuwa muku yau ma na zo muku da wa'insu zafafan maganganu wanda insha Allah zan so duk wani wanda yake da mas'uliyya a kansa ya saurari wannan bidiyo musamman amirai sa'annan uh, zan so idan mutum ya saurari wannan bidiyon nawa so dan Allah dan girman manzo Allah ku ɗabbaka abin da zan faɗa ga al'ummanmu ku gani za a samu ci gaba insha Allah kafin mu ci gaba da bidiyon mu wanda bai danna mana subscribe a wannan channel din namu ba zan so ya danna subscribe kafin mu ci gaba da bidiyon mu alhamdulillah yau muke ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2020 wannan shekaru ka dubai da suke ta tafiya kullum kullum yadda ka san wasan yara allahu akbar kabiran su ya kamata al'umma mai dubi mu gani a wannan rayuwar namu tana ta tafiya haka sa'annan wani ci gaba muka samu da kanmu a matsayinka na amiri na garinku ko in ce da'iranku ko halkanku ka yi dubi ka gani wani irin ci gaba ka kawo wa al'ummanku saboda idan aka ce kai amiri ne bi ma'ana Allah ta'ala ya ɗaura maka wata mas'uliya na tarbiyyantar da al'umma da lura da su da ƙoƙarin nausashe su zuwa ga hanyar da ta dace ko ko ɗaura su zuwa ga abin da zai kai su zuwa ga gaci wannan shine mas'uliya ta amirai majority to abin da ya shafi ci gaban da'iranku kai dubi ka gani 2019 ta wuce wani irin ci gaba ko kawo al'ummanku ta bangaren ilimi ko bangaren sana'a sa'annan wani irin feluwa aka samu a yankinku ko ku a da'irinku sannan ku dubi ku gani me ya sababa wannan feluwan da aka samu me kawo dalilin samun wannan feluwa din ya kamata ku dubi ku gani idan aka gano kan zaren ga abin da ya sababa faɗuwan mm, samun uh, uh, matsalan da aka samu a wannan yankin naku ko a wannan da'irar naku sai ku kawo kuma halli yaya za a yi a gyara wannan shine abin da ya kamata ku dubi ku kalla 2019 ta wuce yanzu an shigo sabuwar shekara to kada wannan shekara ma ta zo ta wuce haka kawai haba a mansura ba tare da an samu wani shi ma ci gaba a tare da ku ba kullum abin da muke nema shine ya za mu samu ci gaba a gare mu a matsayin ka na amirin da'ira ko amirin garinku ko amirin halkanku ka yi dubi ka gani samarinmu wani irin ci gaba ka kawo musu ta ɓangaren ilimi makarantunmu da muke da su wani irin ci gaba ko kawo musu ta ɓangaren gini gini ya zama mai kyau an tsara shi ya zama ya yi kyau ku kalli yadda makarantu na sauran wanda suke ama irin namu yadda suke gyara makarantunsu mana yanzu zan buga muku misali misali ɗaya da ƙungiyar izala wa'annan mutanen ku kalli yadda suke ta gyara makarantunsu suke ta tara yawan makarantu duk da a cewa ana ce musu wani abu ne na daban amma dai abin da muke so ku kalla shi ne. ko ma dai yane ne malam ya riga su fara da'awa amma ku dube da suke ta samar da ci gaba a cikin al'amuransu kullum zama ne ake yi ake tsarawa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to mu ba za mu iya wannan zaman bane jama'a za mu iya kuma in Allah da muna da al'umman da za su iya taimakawa za su iya tallafawa a samu a samar da wannan ci gaba gine mu na makarantu su zama very constant masu kyau su zama tsayayyun makarantu amma in ka koma garuruwa kana kallon irin mu abin kamar mutum ya kuka a matsayinka na amiri ya kamata kai dubi ya kamata kai kallo ya kamata a samar da ci gaba gine-ginen makarantunmu su gyaru su zama bi ma'ana su ma standard irin yadda ake bukata wannan dubin ya kamata a yi wannan dubin sa'annan samarinmu yara sun gama makaranta secondary school ko kuma 'yan mata sun gama makaranta wani irin ci gaba ko kawo musu domin su samu su je su ga sun ci gaba da karatu na, gaba wannan dubin ya kamata a yi kallo ku yi dubi idan kuna da yara guda goma ne da suka yi ya kamata a yi dubi to ko da ba za ku iya kwashe duk guda goma na a wannan shekarar ku tura su makarantun gaba ba to ku yi kallo yaya za a yi a samar da ko da rabin su ne a tura su tafi wannan abin dubawa ne akwai da'irorin da suna zaune ba su da mutane ko mutum ɗaya da suka turo shi domin ya zo ya ci gaba da irin karatun da zai karantar da al'ummansu yadda za su bauta wa ubangijinsu yadda ya dace ya kamata ku yi dubi kuma ku kalli wannan al'amari a gyara akwai garuruwan da zan iya ambatan sunansu a nan gurin a irin wannan ƙasa da ake zo ake karatu na addini da za a koma eh, yara za su koma garuruwansu su tallafa wa al'ummansu yadda al'umma za su san wato addinin su yadda ya dace akwai garuruwan da ba su da mutane ko mutum ɗaya nan gudun yanzu buga misali jihar zamfara ba su da mutum ko mutum ɗaya a nan iran da ke karatu ko iran ko karbala ko wance ko iraki kaga wannan ya kamata ku yi dubi ku san yadda ya ku yi ku turo mutane su zo su yi karatu jihar kebbi wannan jiha ban san mutum ko kwalli ɗaya wanda yake karatu a irin ko iran ko ko ko iraki ba ya zo karatun addini domin sun koma su tallafawa al'ummarsu ku yi kallo ku yi dubi ya kamata ku zage damtse ku yi gyara akwai garuruwan da zaka samu manyan da'irori ne amma mutanen su kwata-kwata ba su wuce mutum ɗaya ko mutum biyu a irin nan sun zo karatu ba wanda ya kamata a ce an sami gyara al'umma ku yi zama samari kuna da mutanen da suke da kabiliya da za su iya zuwa karatu ku turo su zo su yi karatu domin su koma su tallafa al'ummansu in aka yi zama za ku iya gani ku gani cewa to nawa ne za a iya kashewa domin tura wannan yaro da ke da kabiliyan yin karatu nawa ne za a iya kashewa wajen tura shi idan kuɗin jirgi ake tunani kudin jirgin sai a lissafa zai kama kamar naira kaza ne a tura shi zo karatu sai ku yi makanku kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ku haɗa ku tura mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ku turo su zo su yi karatu wannan zai taimake mu a 2019 ta wuce idan ba ku yi irin haka ba to a wannan shekarun kar ku bari eh, ta zo ta wuce ba a yi komai ba sa'annan bangaren sana'o'i samarinmu suna zaune haka kawai kara zube ba sa wani sana'a na azu a gani yaro ya gama secondary school yana zaune a gidan baban shi baban shi bai da karfin da zai iya tallafa shi ko wani al'amari shi kuma zai iya zuwa ya ce ma amiri ko kuma ya ce ma wani mai mas'uliya a wurin su ya ce mishi dole ga yaro na a sashi ya fara sana'a ko kaza kaza ba saboda akwai dan kunya da koya ya san wannan to a matsayinka na amiri kana matsayin kaman uba ne ya kamata ka kira ka tara samarinka kai wane mai sana'an da kake yi me kake yi me kake yi me kake samun da kanka idan bai da shi to sai a yi kokari a yi zama a ce to ya kamata a samu mai da abin da ya kamata yi yarinya kafin ta tafi ɗakin miji koko tana kokarin ta je makarantar gaba ko ya ne dai a saman mata da wani abin da za ta dinga yi wanda shi ma zai dinga kawo mata wani al'amari na kuɗi ko wani al'amari na daban amma mutane ba zai yiwu a ce samari suna zaune haka kawai ba ba sa wani sana'an komai wannan bai dace ba kuma kaman mas'uliya ne na amiri ya kamata ya dubi ya zauna da samarin garinsa ga baki daya ya dinga tattaunawa da su yana ganin mai matsalan wani mai matsalan wani idan ba jari ne ya za a yi a samar da jarin idan sana'a ne bai iya ba yaya za a samu mai da sana'an da ya iya idan kuma ya iya ko ku a samu wani eh, kariyar arziki ne ya za a gyara ba iya samari ba hatta manya ma masu iyalai wa'insu suna nan amma ba su da abin da suke yi sana'an ba ta da ƙarfi kuma ga iyali ya kamata a yi dubi a gani yaya za a yi a samar da al'amarin da zai sa mutanen nan su koma suna riƙe kansu da kansu zan buga misali ɗaya da mutanen nan hezbollah da suka tafi duniya ko ina suka cika duk ƙasashen duniya su ne suke harkan kasuwanci suna yawo ƙasashen afirka da asiya da ina ne suna harkan yadda su tallafa mu kansu da kansu Ga shi na kuma sun yi karfi mu ba za mu iya yi wannan ba za mu iya yi in ka lura da supermarket supermarket da suke duk kasashen duniya majority sai ga nasu ne ka dubi najeriya manya-manya su babaki irin na abuja da irin kano da sauran wurare za ga mutanen na hezbollah duk su suke lura da kayansu idan kuma ka lura zuwa wa'insu garuruwa daban harkan irin kayan wasannin yara da sauransu za ka samu duk nasu ne majority in ka bar ba ma mu kakka magana hezbollah ka dawo wuri yan izala garuwa kuna kallon kwanan nan sun buɗe wani kamfani nasu na Eh, eh, izala rice sun fara harkan eh, producing shinkafa duk ba tunani ba ne yasa ake yi suke kokarin su ciyar da kansu da kansu gaba mu ba za mu iya wannan ba ya kamata al'umma a dubi a gani da fatan wannan dan tunatarwar da na yi zai sa al'umma mu faɗaka mu tashi mu samu mu da al'umma mu ci gaba daga yau din nan ya kamata a zo a yi zama ka fara tunanin ya za ka kawo da al'umma ka ci gaba maza da mata kuna zama da su kuna ƙoƙarin yadda za a yi ku tansikin alaƙa da su yadda za ku samar da ci gaba ga al'umma kar mu zauna yadda kawai wa'insu suka zo suka wuce gabaninmu ba su yi komai ba mu ma a ce mu zo mu wuce ba mu yi komai ba ya kamata a samu canji a cikin al'amuranmu musamman harkan ilimi al'umma ba ta taɓa ci gaba sai da ilimi wannan kira ne zuwa ga duk al'ummanmu wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba insha Allah idan muka ɗabbaka wannan al'amari bi idinillahi tabaraka ta'ala za mu samu ci gaba a cikin al'amuranmu da fatan wannan kira nawa ya isa zuwa ga waɗanda ya kamata su ji kuma su yi amfani da shi allah ta'ala ya rufa mana asiri wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.